آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tafi daga Allah madaukakin sarki ne ba mu ikon sake haɗawa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatun littafin sahihul bukhari manta ba muna cikin kitabu al'ata'ima littafi da yake bayani akan nau'in abinci da latubbancin abinci da abin da ya kama da haka wurin tashinmu na yau imam Buhari ce babu aw babun babun idza hadar al-asha'u fala ya ajal an asha'ihi idan abinci ya zo to kada mutum ya yi gaugawa daga abincin nan <clears throat> fala ya ajal an asha'i kai ya gaugawa kai ya gaugawa daga abinci mana idan an kawo abinci kana ci to a ah, ka tsaya ka ci abincinka da hankali kada ka yi gaugawa sai ka ƙara cin abincin nan sannan ka yi ka tashi zuwa sallah babin a hadara al-asha fala ya'jil an asha'i babin idan aka kawo abinci kada mutum yayi gaugawa game da cin abincin tsaya da natsuwa ya ci abinci sannan ya tafi sallah ko da ma zai kai ga ya rasa jami kai ya gaugawa cin abincin ya yi sannu sannu حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو عمرو بن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره يا باش لاباري أنه رأى رسول الله يا منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم يحتز ينا ينكاوا daga batun آه، أن أباه أمر بن أبي أخبره أنه رأى رسول الله يا من الله صلى الله عليه وآله وسلم ya tasu yana yanka min ta shatin daga tsoka ta kafaɗa ta akuya fiye da yi da take rike ga hannu ne yana yankawa yana ci fado iya ila sala sai aka yi kiran sallah fa alqaha sai ya aje wannan naman wasu kina kuma ya aje yuka allati kana yahtazu biha wanda yake yankawa da ita sun qama fa salla sa'an na tashi ya salla wa lam yatawadda bai sake arwalla ba imam al-buhari rahimahullah ta'ala ka yana nuni zuwa ga kafin fara kayan kiran sallah annabi ya fara cin abincin ko kayan ai kiran sallah ya riga ya kare bukata ce game da shi saboda haka sai ya aje don kiran sallah ya yi shirin sallah wala mai tawabba kuma hujja ne akan cin abin da wuta ta taɓa ba zai sa a sake a ruwan ba حدثنا معل بن أسد حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى alaihi wa sallam, وسلم قال إذا وضع العشاء idan aka aje abinci ko aka kawo abinci wa kimata sala kuma ga shi an tadda sallah fabda bil asha kwara da abinci saboda a samu natsuwa kada a yi sallah cikin rashin natsuwa wani ayyub an nafi an ibn umar an nabi sallallahu alaihi wasallam an hawa irin wannan hadisi amana wani ayyub an nafi an ibn umar annahu ta asha marratan Abdullahi bin Umar yana cin abinci na marici wani lokaci. Wahawa ya sama'u kira'atul imam an tadda sallah har yana cin karatun limami. Har yana cin karatun limami. Kuma bai bar cin abinci ne ba. Wannan shirin kenan idan kana cin abinci an tadda sallah to kada ka yi gaugawa ta ƙara cin abincin nan ka zo sallah ka tsaya cikin natsuwa ka ci abincin nan ko da wani yanki na sallah zai tafi kwarai kai ko ma zai kai ga karasa jami'in saboda mi yin sallah da natsuwa da ya yi, a yi sallar jam'i babu natsuwa babu hushuri kai sallah ka kai ɗai bisa kinatin wa hushu'in ga natsuwa ga hushu'i na zuciya ya kai sallar jam'i babu hushu'in da shine ruhin sallah wannan asar daga Abdullahi bin Umar mun karanta shi a jiz'in harko a kitabu sala ko abwabut ta'zin babuka masu bayani akan kiran sallah حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة إذا أكتت صلى وحضر العشاء كما أككاو أبنتي فابدأوا بالعشاء كوارا لأبنتنا قال وهيب وهيب يتي ويحيى بن سعيد يحيى بن سعيد دكان سنرويت عن هشام دقى هشام iza wubi al idan aka kawo abinci babu qaulin lahi ta'ala babin fadar Allah mai girma fa idza qimtum fantashiru idan kun je gidan annabi kun ci abinci to ku tashi kowa ya kama hanyar komawa kun gama cin abinci to kowa kada ku zauna ku hana ma annabi sallallahu alaihi wasallama shigewa a gida ne yana buƙatar shigewa ku tsaishe shi ku kange shi haddathani abdullahi ibn muhammad haddathana yaqub ibn ibrahim haddathani abi an salih an bi an anas radiyallahu anhu qala ana a'lamu an-nas bil hijab ni ne mafi sanin mutane game da ayi hijabi ko hukuncin hijabi ga matan manzon Allah Wasu malamai suka ce mafi kusa ga fahimta ya zama wannan lokacin da yake magana shine mafi sani in ba don haka ba akwai na gaba gare shi da sani kana ubayyu ibn ka'abin dan ka'ab ya kasance kamar zai wajen mafari na faruwar hijabin yas'aluni anhu yana tambaya ta game da wannan hijabin ni kuma ina ba shi amsa asbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallama arusan sai ga mai tambayar da amsa da cikin tsari guda ubayu ibn Ka'ab yana tambaya ta ni kuma amsa da nake bashi nace mai wata rana annabi ya kasance asbaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam arusan asbaha yani kana arusan ya kasance ango bi Zainab ibnati Jahsh da matarsa Zainab biyar Jahsh wa kana tazawwajaha bil madinati ya kasance ko ya aure ta ne a Madina fada anna salifan sai gayyaci mutane zuwa cin abinci ba'dar tifa'in nahari bancin ɗaukakowar rana can a hansi kenan fajalasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasa ma'ahu jalo. annabi ya zauna wasu daga cikin mutane suka zauna tare da shi ba da ma ƙamal ƙaumu bayan duk sauran mutane sun taye su an gama cin abinci mutane sun taye su sai aka rage wasu ƙwarori da suka zauna a nan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam hatta qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya so da a ce sun tashi sun taye su sai shige to da ya gade ba su tashi ba ba su fahimta ba sai ya ɗanyi dubara sai ya tashi fama sha wa mashaitu ba abu yadda ni ta yi da shi hatta balaga baba hujjarta Aisha sai da ya kai kohar ɗakin Aisha sun zanna sai ya ci annahum haraju yanzu kila sun isa sun gane abin da ya kani sun hita fara ci hatu ma wani dawo da da shi fa iza hum julusun makanahum sai ga su zama su inda suke fara ci sai ya koma wara ci hatu ma husani ya koma da shi karo na biyu hatta nuni ya ishi mai hankali shi annabi kai musu kun san annabi ko bai son abu sahabbai suka ce ga huska sai son a ganewa saboda irin kunya ta ji saboda irin kunya annabi ce musu kai ku tashi ku ku shige na kasa in yi bai yi ce haka saboda kunya amma sai ka ta yi ko Aisha can ko da kila su so sai ta ya sake dawowa ba su tashi ba ya sake komawa duk dai don su gane hatta balaga baba rujul ta Aisha faraja ya dawo da jatu wuri da dawo da shi fa idahum kad qamu to sannan na sai cin sun tashi fa daraba baini wa bainahu sitra sai ya ja labule tsakanin mu da shi wa al-hijab to daga nan ne aka saukar da ayin hijabi daga nan ne Allah subhanahu wataala ce to fa idza ta'imtum fantashiru daga yau da kun gama cin abinci kowa ya tashi ta yati inna zalikum kana yu'zin nabi fayastahi minkum wannan zaman da kuka yi ku taushe mai lokaci yana cutar da shi amma komai na jin kunya to wannan hadisi yana dalili akan matukar kunya annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ladabi irin na shugabanci ko wasu abubuwa ba ka son su to kaɗan kai kai ta kaɗan yi ishara kaɗan yi nuni ya ishi mai hankali kuma ya kamata so kuma ga wanda suke kusa ga shugaba ko ɗaliban da suke kusa ga malami Sai kokarin lura da irin abin da ba ya so ne tare da su sai dai abin da zai hana shi musu magana kila kunyar da ya kaci tasu kamar wani lokaci da yana son ya huta amma ko bai iya cewa yana son ya huta to in suka gano haka to sai su bashi dama ta hutawa su da kansu ko wani lokacin da yake son shiru da kit bai son yawan magana ko surutu to su fahimci haka to bai kamata a ce suna ta jawo mishi magana ba ko lokacin da ya kasan ya shige bai kamata wa tsaishe shi ba da duk dai makamantan abin da ya kama da haka wannan yana cikin wayewa ta ilimi yana cikin wayewa ta addini lura da zarafi da yanayi na abokin zama da kuma ɗaga mai kawa don ya sarara amma gane mutum na zai a ce kuma ka tsare shi ka gane mutum na zai shige kuma ka tsare shi kaga wannan nau'i na na cutarwa kenan wani abu yana faruwa game da kai wanda yake haƙƙin kana ko da kana damuwa kunya ta hana ma magana wanda daga cikin ɗabi'o'in annabi allazi kana khuluqul qur'an bismillahir rahmanir rahim kitabul haqiqa littafin da za a yi magana akan suna dabba suna da za a yanka ina haifi abin haihuwa wannan kitab shine kitab na 72 a cikin sahih bukhari babu tasmiyatil mauludi kada ta yuladu liman lam yu'aqqa anhu wa tahnikihi babu tasmiyatil mauludi babin sa ma yaro suna wanda aka haiwa gada ta yuladu safiyar da aka haife shi liman lam ya uqanu ga wanda bai yanka dabba suna in baka yanka ma yaro dabba suna to da ana raka sa mai suna mafhumi ne in ana yanka dabba suna a bari sai sati ba? wannan fahimta ce ta Imam al-Bukhari Ibn Hajar rahimahullah ta'ala ce bai ga wannan fahimta ba yan ba ga Buhari ba ke banci cewa wanda babu abin yanka shi aka sa mu suna radda an wanda adda abin yanka ba a sa suna sai ran yanka wagga fahimta ta Imam al-Bukhari ta kamar wada Ibn Hajar rahimahullah ta'ala ce shi bai taba ganin mai wannan fahimta ba in ba ga imamu al-bukhari ba rahimahullahu ta'ala shi kadai ke da wannan fahimta in ba don haka ba an samu akasin haka a cikin tafsirin ibn jarir al-qadari mujalladi na daya shahi 137 suratu ali imran inda cewar Allah subhanahu ta'ala yana kawo muna kissar mahaifiyar Maryam wa inni sammaituha Maryam rabbi inni wa ba'atuha unsa wallahu a'lam bima wa ba'at wa laysa zakaru kal unsa wa inni sammaytuha maryam radda aka haihi maryam ran nan wacce ta mata suna maryam ibn kasir rahimahullah ta'ala dabra da wannan wurin yace wannan hujja ta akan sa ma yaro suna radda aka haihi shi kuma ya fitar da hadisin da muslim ya ruwaito cewa an haifar ma annabi da a cikin dare safiya na wayewa ya zo masallaci an yi sallar su ba ya ce a daren jiya an yi min haihuwa na samu ɗan sunan kakana Ibrahim. Annabi abin yanka ya buwaye shi? Bai buwaye shi ba. Imamul bai haƙi rahimahullahu ta'ala ya ce, sa ma yaro suna radda an kayawai, ya ma inganci a riwaya bisa gabanin ha a cika bakwai. in za a auna hadisai wanda suka halatta ko suka shar'anta a sa maɗa suna radda an kayawai a auna waɗanda su ko suke magana sai an cika sati na a sa mai radda an kayawai sun hirin jaye ga inganci imamul bai haƙi mullah ta'ala ce tasmiyatul mauludi hina yuladu asahhu min al-ahadisi fi tasmiyatihi yawm as-sabi bai haƙi saboda haka wannan kamar da za mu gani a cikin wa'annan hadisi da al buhari zai kawo shine mafi rinjaye mafi inganci ba laihirar da aka haihuwa a sa ɗa suna ana haihuwa ana cewa mi an ka haihuwa a sa mai suna me an ka haihuwa da ya samu da suna ya yi in kuma an bari har ranar bakwai kuma ya yi saboda haka kana iya attanawa ya ma wani ɗa ka sa mai suna da haihuwa ce Ya ma wani ka bari sai an yi sati ko wani kayan aiki da shi da haka tarjaman nan ta Imam Buhari fahimta ce daga gare shi wadda ba dukkanin mallamai suka yi mai a kan ta ba musamman gashi a aikace annabi an haifar mai ɗa cikin dare sa yana waya ya sa mai suna ga kuma abin da ƙur'ani ya kawo mana da kissar mahaifiyar Maryam wa inni sammaituha Maryam Haddasa ni Isra'a. kisa qabla nasrin to wata haniki yiko da ya mai ta haniki adafi ne akan babu ko babu tasmiyati wa babu tahnikihi ha tasmiyati wa tahnikihi tasmiyati wa tahnikihi da ya mai haniki shine a tattauna da dino a sa mai wannan ruwan da binin da aka tattauna kwarai kasan haba ta ta ƙasa don ruwan da dino su rigaya a cikin ciki ne za mu ji don mi ake yin haka nan hatta sanar sai abu nasu hatta sanar abu usama hatta sani borai an abi kurta an abi musa radiyallahu an qala walida li gulamun an haifa mini yaro fati tu bihin nabi sallallahu alaihi wasallam sai zo da shi wurin annabi fa samma wa yasa bai suna ibrahim ka kai tsaye fa samma fa a ta yi tobe ka gani wuli da li gulamun fa babu shinkiri ba fa sammahu babu jinkiri sadda aka haife shi a gani to shi ya sami suna a Ibrahim fa ka hu ya mai ta haniki bi tamratin da kwarar dabino wa ta'ala hu bil barakati ya mai addu'a da albarka barakati kaga rata barakaci fata a gare ta sabanin yadda muke hurtawa mai yawa sai mu daure ta ko wurin sallama assalamu alaikum wa rahmatullah sai mu ce wa barakatu a dan ne wa barakatu barakat wa dafa'ahu ilayya ya bada yaron gare ni wa kana ya kasance akbara waladi abi musa wannan yaron shine babban ɗiyan abu Musa shine babban ɗiyan abu Musa nan waladi yana da ma'anar auladi akbar auladi abi Musa mafhum kamar ni'matillah ma'ana an'umu wa ni'amu kaga wannan shi ma hujja na akan an samu yaro sunar da aka yi shi حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت تاج قتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي an zo ma annabi da wani yaro yuhanniku don shi mai tahniki fa bala alai sai mishi boli fa atba ulma sai biyar ma bolin nan da ruwa kina in yaro namiji yayi boli yayi ruwa akai kawai amma in mace ta wankewa akai akwai bambanci tsakanin bolin namiji da bolin mace in ba su fara cin abinci ba in sun fara cin abinci da bolin namiji da mace duk gudana amma ba su fara cin abinci ba bolin yaro namiji yayyawa ruwa ya isa bolin yarinya mace ko ya ta sai an wanki nan ma kaga Allah ya bambanta namiji da mace duk da yahudawa na ko da hargowa da mace da namiji duk abu gudana حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت تاتي أتي النبي صلى الله عليه وسلم شنو نقوم عفوا حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة أسماء تاي تشكن عبد الله بن الزبير سدسنا مكة فخرجت وفخرجت قالت تتشي فخرجت سنهتا وأنا متم إنا تشكن وتعترى shine mutimmun imra'atun mutimmun ba ce mata mutum matun dan sifa ce da mace takka ita da ita namiji bai tariya da ita ba ce ma namiji mutimmun koko bale a ce a sai an sa ta otta da an manta mace kamar ha'ibun ba ce ma namiji ha'ibun da haka ba bukata a ce ha'ibatun kamar hamilun namiji bai ciki bale a ce hamilatun wa hamilun a hamilun mace kenan mafhumun wa ana mutimmun ila cikin wata tara ma'ana ta cika wata tara na cikinta fa ataitul madinata sai na zo madina fa nazaltu quba fadda suka yi hijira sai ni sabka a quba fa wanattu bi quba'in sai ni haihu a quba summa ataitu bihi rasulullah sanan na zo annabi da wannan yaron da aka haifa sallallahu alaihi wa sallam fawafa'atuhu bi hajrihi ne aza yaron saman kawaje amma ta haihu a ba amma annabi yana cikin madina can ta isa madinan ta kai ma annabi yaron ka fahimci ta haihu a ba kuma ta ɗauki yaron ta kai ma annabi da suna nan a kuba annabi yana madina ta isa madina ta kai ma annabi yaron dama da suka yi hijira suka shiga madina an rinka yaɗa cita-cita cewa yahudawa sun yi musu sihiri sun kulle su ba za a sake haifan musu ɗa ba ko guda sai ga ta haihi Abdullahi bin Zubair sun ma da abi tamnatin sai annabi ce a kawo ƙwarar dabino sama ba za ya tattamna ta sun ma tafala fifi sannan ya tofa miyo a cikin bakin yaron fakana awwala in da kyau jawfahu sai zama harkon abin da ya shiga a cikin cikin wannan yaron Abdullahi bin Zubair Riƙo rasulillah miyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam thumma annaka wasa ne mai ta hanike bidamrati da fara dabinun nan ya tattauna ta sa kasa haba ta ta kasa thumma da'alahu sannan ya mai addu'a fa baraka alaihi sa albarka gare shi ce barakallahu fi wa kana awwala mauludin wulida fil islam sai zama shi ne farkon abin haihuwa da aka haiwa a musulunci a lokacin hijira fafari bihi sai suka yi farin ciki da haihuwa wannan yaro farahan shadidan farin ciki mai tsanani farin ciki kwarai har aka ce lokacin da aka fara sanarwa ta haihu sahabbai sun kama kabbara sai da garin kofa da garin madina ya dauke da kabbara sautin kabbara a wata riwaya ta fasayar bukhari la'annahum qila lahum don kayan ta haihu an ce musu kaga kila an ce tacce ni ce an ce ginin jita jita na yahuda kana saharatkum ai yahudawa so ne sun yi muku sihiri Ka ke nan wanda an ka sani da sihiri yahudawa dan haka don mai sihiri hanyar yahudawa ta ke masa gare ta fala yuladu lakum ba za a sake haihuwa muku ko da ko guda ba to sai gashi Allah ya kai ta cita cita in ma da yahudawa sun yi sihiri Allah ya karyata su almuhimmu mahallu shahid a cikin wannan hadisi fawalattu bi quba'in thumma ataitu bihi rasulullah saboda daga quba zuwa madina akwai dan jayawa to amma sai kai annabi kai tsaye gashi ya mai tahaniki ya toha mai biyo ne duk ba ambaci ba ambaci suna ne ba ta nuna cewa shi annabi ya sami suna a wannan lokacin ba حدثنا مطر بن الفضل حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين أنس بن مالك رضي الله عنه سيبكي يا آية ون أنس بن سيرين شيرتوغا أنس بن مالك qala kana ibn wani ta ya kasance li abi talha yashtaki yana rashin lafiya fa kharaja abu talha sai abu talha ya fita fa qadiba sabi sai aka karbi kaddaran yaron abu talha ya yi ta wata lura tashi wa in ma gona ko kasuwa ko makamancin haka sai gashi Allah ya wa yaron da bai da lafiya kikawa sai mahaifiyar yaron ummu sulaimin ta ce ma mutanen gidan kawo wanda ya faɗa mai ɗanai ya rasu ita za ta faɗa mai Falon ma raja a lokacin da abu tsala ya dawo ƙwala ya ce ma halaf ne menene labarin ɗana ƙwala ummu sulaimin ummu sulaimin ta ce ko anas ko wa askanu ma kana ya ji dama kwarai kaga hankali zai naso tunda an ce ya shi dama kwarai alhali kuma ya rasu har an turbude shi rabat ilayhi al-ashara ta kawo mai abinci fata asha ya ci abinci kuma ko da ya shigo ta daga ta yi wanka ta yi kwalliya ta yi tsari irin wanda zai ja hankalin mijinta falon ma faraga lokacin da a suma asaba min ha sai ya taru da ita bayan ya ci abincin falan ma faraga lokacin da ya kare saduwa da ita ƙala ta ce waru sabiya ai sun da yaro ai yaron nan naka yaro sun an yi za ta to ka ji matar sahabbai ba ta ya rasu wata ko ɗan akwai ta suka kana gane jiran nan ɗan akwai ta suran nan ba a gane makantar tabale dan ta ma asbaha abu tsala lokacin da abu da sai wasu su gyara masu irin da wace wari waru sabi yake waru sa wawun da alif gaba gare waru sabi falamma asbaha abu talha lokacin da abu talha yawa ya gari a ta rasulullah sai zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa akhbarahu ya bashi labari ai yaro ne yaro fa qala sai annabi ce a arastumul lailata kun yi an ganci daren jiya kala na'am ya eh lalle haka ne kala sai annabi yace Allahumma barik lahum fi lailatihima Allah ka sa musu albarka ga abin da sun kai cikin daren nan nasu fa waladat gulama sai ko Allah sa da wannan saduwar sai ga ta yi ciki kaga an amshe mata an bata sai ta yi ciki ta haihi yaro Kalli li abu talha abu talha ya ce in sausu ana ka kula da yaron nan hatta ta ce bihin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haka zo da shi wurin annabi akwai wata nusha ta sahih buhari ihfazihi nusha marjuha as-sawabu ihfazu khitaban li anas radiyallahu anhu hatta ta ce bihin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam haka zo da shi wurin annabi fa ata bihin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ana zai ɗauki yaron gaje da shi wurin annabi wa arsalat ma abu bi tamaratin ummu sulaimin ta aika tare da wannan jariri kwarorin dabino fa akhadahu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya karbi jaririn fa qala ce ama'ahu shay'un akwai wani abu tare da jaririn kado suka ce na'am tamaratun ga kwarorin dabino yani ma'ahu tamaratun fa akhadahu annabi sallallahu alaihi wasallam سهل بك الفقوان والنبي نن فمضغها اتتبنا ثم أخذ من فيه ظنيت ايبو دقا تكن باكيني فجعلها يسنيا في تكن في الصبي باكين يارو وأنك ويمي تعنيكي بهيرش يسامي شيء ونن كسا حقاتي تكسا وسماه يندقى ميسونا عبد الله عبد الله سيكا شيء عبد الله دنن har ya kai yana da ɗaya tara da sun ta alkur'ani to wayannan hadisai da ba karanta duka suna dalili akan shari'ancin sa ma yaro suna da aka haife shi da kuma ya mai ta haneki da dabino sai dai ibnu hajarin ya ce in ba a samu dabino ba ana iya yi da ruka kafin tamru shine busashen dabino ya kosa ya bushe to in ba a samu ba sai a yi da ruka wanda bai bushe ba ko daga cikin dabino yace in ma ba a samu ba sai a samu wani abu mai dan zaki zaki abin ya yace kuma in har babu wannan a samu suma sai a dan lata ma yaro ga baki ne sai ta riga ya cikin ciki ne in ba a samu ba to sai a irin mai budin baki a samu ruwa su ko ruwa inda sun kai na zamzam ko ruwan sama sai su riga cikin cikin yaro saboda ruwa na masu albarka zamzam ruwa na masu albarka ruwan sama ruwa na masu albarka da shaidun shari'a ya ce in ba a samu ba sannan a samu wani abin da wuta ba ta kona shi ba wuta ba taba shi ba sai a ɗan sa mai ga baki haka ya ɗan lasa ya zama ya shiga cikin ciki ne to malamai sun ɗan tattauna game da wannan tahaniki idan aka haihi yaro lokacin sahabbai sukan ɗauko su kawo annabi ya roƙan mai albarka ya kanna da dino ya sa mai cikin baki shin wannan suna kai shi ne wurin annabi saboda ana mai wannan tarikin ne saboda falalar dabino da wani sanadari da dabino yake ɗauke da shi mai muhimmanci wanda aka buƙata ya shiga cikin hanjin yaro harko ko ko a don mewan annabi da hatta albarka saboda mewan annabi suna da albarka to don mewa annabi na so a kai yaro wurin annabi ko ko don dabinan dai ne kawai wasu malamai da suka dibe ta gerin dabino suka ce ko yanzu ana iya wannan yayan maka da sai ka ɗauko shaka wurin malaminka sai ya tattauna dabino sai ya sa mai cikin baki in ko ba don dabino na ba don albarkan miyon annabi to babu wanda za a kai mai yaro yanzu ya tanna wani abu ya sa mai cikin baki ne don babu wanda ake da hujja ko nafsi na miyoni na da albarka amma shi annabi kana da hujja miyoni na da albarka amma bayan annabi in ka ce miyon wani na da albarka ko ne na ina ka gani wa faɗa ma me ya da hujja ka me ya dalilin ka da haka wanda a ganin cewa don tabarruki da miyon annabi na to yanzu ba za su kai ma kowa dan su ba don ba wani wanda aka tabarruki da ne tun daga annabi ba a sake tabarruki da miyon kowa ba hatta da miyon abubakar da miyon umar da miyon da Ali da sauran sahabbai ba su kasance suna neman albarkan neman sauran sahabbai ba tun daga wucewar annabi sai ya nuna su sahabbai a fahimtar su a ganewarsu a iliminsu a su me yawa annabi aka bi da albarka su ba a bi da albarkan neman kowa da shi ba ka yanzu ka kai ma wani shehin ka da sunan bi da albarkan neman to baka da hujja baka dalili ka yi aiki bisa ga son rai da kabra da kai حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن ابن أول عن محمد عن أنس وساق الحديث ما معنى هذا حديث ما حكاري اكو عبد الله بن أول أقوي شكو نما دك ابن أبي عدي سي ابن أول شنو دي عبد الله بن أول شاء الله يقول انا عبد الله بن أول nan ko aka ce an ibn Aulin amma ibn Aulin can a isnadin warko da muka kare wanga hadisin nan muka kare na na mata Abu Talha حدثنا مأر الفضل حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد الله بن عون شين أنا أنك ba. عن ابن عون بعد سنة نبا كان قوان رويتو أنا الطوى على التنصيرين شكو على التنصيرين يرويتو قوان Anas bin Maliki na Abdullahi bin Aulin ga waya ruwaito Muhammad Tanwa bin Sirina Muhammad bin Sirina na an gane da haka ga ɗaya mutum guda ruwaito hadisin wancan Anas bin Sirina wanga Muhammad bin Sirina duk da ba a ce bin Sirina ba shine to amma duka ɗayan ga wasu sun ruwaito hadisin daga Anas an fahimta dan haka sai a ce ɗariƙar aun ibn abdullah ibn aun daga riwayat muhammadu bin sirri da dan anas ko dariqar abdullah ibn aun riwayat anas ibn sirrina daga anas ibn malik ta zaura ka imamu buhari ka wannan na karshe don yi nuna haka babu imadatul aza an sabi babin tsaftace yaro nisantar da kazanta daga gare shi fil aƙiƙa ga aƙiƙa kalmar aƙiƙa asalinta wannan sura da aka harwa yaro da ita ita aka ji ma'ana aƙiƙa kuma aka ambaci dabbar da aka yankewa ranar cika bakwai al'aƙiƙa murul ta cikin wake-wake na ce a ya hindu na hibu hatan alaihi aƙiƙatuhu ahsaba alaihi aƙiƙatuhu gashin da an kayar da shi shi nan ba haske mai ba ya yi jajir kakinan hakika a larabci ma'anarta gashin da aka yaro da shi kuma ma'anarta tabbat da za a yanka ma yaro saboda haka ma a wani hadisi annabi ce bai son kalma hakika dan tana alaka da uku uku hakika kaga sun ɗaya alaka wajen sauti حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد حماد بن زيد an ayyub an muhammadin shine ibn sirin din an muhammadin shine muhammad ibn sirin an salman ibn amir salman ibn amir huwa at-tibbi sahabi ne da ya zama a fasara bai da hadisi cikin buhari in ba wannan ba ba wani hadisi na sa salman bin amir al-babbi as-sahabi a cikin sahih buhari daga farko ne a ƙarshe ne sai nan wurin kawai qala ma al-gulami aqiqatu dabba suna tana nan tare da yaro na an kayawa ma'ana haƙƙina na yaro a yanka mai dabba suna matsawar arahi shi kun ga a nan hadisin ya tsaya gawa salman bin amir aka ce ƙala ba ce annabi ya ce ba ko an ce kenan wani hadisi na nan a sura dai mawqufi wa qala hajjajun حدثنا حماد شو كمان حماد وانا حمادنا ابن سلمة كان حمادنا ابن زيد غاشنا يا كاو قرا nan ko Hammadu bai ka ko ina ba amma Ibn Salama ba amma Ibn Zaid nan akhbarana Ayyub wa Qatada wa Hisham wa Habib an Ibn Sirin an Salman an Nabi sallallahu alaihi wasallam idan kenan waccan sura ta farko da ce an Salman bin qala sura to amma yanzu gashi ya biyo ya bayyana marfu'i ne dan an Salman an Nabi sallallahu alaihi wasallam biyu kenan na uku wa kana kai wahidin fiye da mutum guda ya ci fiye da mutum guda ba wai mutum guda ba ta ka fiye da mutum guda daga cikin su akwai Sufyan bin Uyayna daga cikin su akwai Abdurrazzaq daga cikin su akwai Abdullah bin Numayr da sauransu dai suna da yawa شنا كجاتي وقال غير واحد آتم عاتم وهشام سنا رويتوا لك عاتم سنا رويتوا لك هشام عن حفصة بنت سيرين لك حفصة دي سيرين كاك سيرين شنا رديا دي يوا من لما يكو شنا دا أنس بن سيرين شنا دا محمد بن سيرين شنا دا أه؟ حفصة بنت سيرين anil rababi daga rabab arrababi suna namiji na ko mace sunan mace na rabab mace ta radiyallahu anha anil rababi daga rababi mace ta ba ta da hadisi kuma ita ma cikin sahih buhari sai wannan kawai ba wani isnadi da an da rababi cikin ba ka ba rabab daga nan shikenan an salman bin amir bin abdabbi a kiyaye arrabab mace ta kuma sahabiya ta kaga sahabiya daga sahabi kenan go Salman bin Amr babbi an annabi sallallahu alaihi wasallam uku wa rawahu Yazid ibn Ibrahim Yazid ibn Ibrahim ma ya rawaito shi ibn Sirin daga ibn Sirin an Salman Muhammad kin ibn Sirin dan kaga akwai Anas bin Sirina akwai Muhammad bin Sirina to amma kace an ibn Sirina wa aka nahi Muhammad don shi shahara kamar wanda Abdullahi bin Umar ai Umar yana da ba ba Abdullahi ne ba amma da an ce an ibn Umar wa zaka cewa Abdullahi amma ina kabanta Abdullahi ba ko guda ba saboda haka wanda ya shahara da wannan in an ambata ya mutulakan to shi aka nihi da haka nan ba za ka ce Anas aka nihi ba da taballe hafsa don ba bidda an ka ce ba ibni mafhum عن ابن سيرين محمد كيلان عن سلمان قوله أما مغالاتي كيلان نعم عن موقوف موقوف بيتشلا شزوها عن النبي ما وقال أسبقه أسبقه يكي أخبرني ابن واحد عن جرير ابن هازم عن أيوب السختياني عن محمد ابن سيرين حدثنا سلمان بن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم kaga imamul buhari sai da yawata da kai ga duk na wannan hadisi da kowane su babu wanda shi ka sharuɗan sayyid buhari dan in kawo da hadisi yana da irin wannan matsala haka shi kai ta kawo hanyoyi li yuqawi ba ba. dan kowace guda cikin hanyoyin da ba a karanto ita dai ba ta isa kuma kowace su babu wanda ta cika sharuɗan sayyid buhari don haka ya gangame su gaba ɗaya don su zama sai kawo wanda amma dogara ce na ƙarshen ga wanda ya tabbatar da sinadin shi ko dan asbagu malamin sa ne kaga wa qala asbagu ba alika bane dan malamin sa ne cikin malamai ne a yana muka ji ta haddathana haddathana asbagu bin al-faraj kaga malamin sa ne mafhum قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله ina cha ma al-gulami حقيقة dabba suna tana nan tare da yaro ana haƙƙi na ga yaro a yanke mai dabba suna fa hariku anhu daman ku zubar da jini madadinsa ku yanka masa abin suna wa amidu an al'aza kuma ku yi masa aski ku yi mai kaciya aza gashi a aski haka in namiji na mai kaciya ranar cika bakwai haka annabi yawa Hassan da Hussein duk da isnadin hadisin yana da matsala amma riwayoyi sun karawa juna akan haka almuhimmu wannan shine madogarin Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan haka wani daga cikin malamai sai ce to ai Imam al-Bukhari bai kawo ne hadisi ba cikin babin ga wanda cika sharuɗa ne ya ko ce bai kawo hadisi wanda cika sharuɗa ne dan irin hadisi bai cika sharuɗa Imam al-Bukhari ba sai dai ya tarjama da shi ko ya kawo shi kamar asar ko ta'alika amma da cikin wannan da mun ka kawo babu wanda ya kawo babu wanda ya cika sharuɗa ne masu ba da amsa madadin imamul buhari suka ce a madogarin imamul buhari wanga hadisin na ƙarshe wanda ya nuna a musnad ne kuma tabbatacce lalle hadisin shi na da tabbaci haddathani abdullah ibn abi al-aswad shi kuma abdullah ibn abi al-aswad an jingina shi ne zuwa kakansa dan suna ne abdullah sunan uba ne muhammad sunan kaka ne humayd sunan uban kaka ne al-aswad bin abi al-aswad kaki nan ba ko kaka ne na farko an garin gina shi ba Kaka ne na biyu suna ne abdullahi bin muhammad bin humaydin bin al-aswad bin abil aswad mafhumun sai jin gina zuwa ne shi abdullahi bin yaman al-aswad kamar imam buhari kana jin gina zuwa kaka ne na biyu ya samu canji na kwakwalwa irin ɗan rudewa ta tsuwa shekara ta ɗari da uku kuma ya ci gaba da zama hakanan har shekara shidda in ka haɗa shekara ɗari biyu da uku da shekara shidda nawa kenan eh? shekara tara kenan an fahimta shekara ɗari biyu da tara kenan kenan tun shekara ta ɗari biyu da uku har shekara ta ɗari biyu da tara yana cikin istilat ya canza in yana karanta hadisi sai ya rikitar da shi ya ɗauko ƙarshe ya kawo harko ya gama wani hadisi da wani hadisi don haka duk wani mutum da ya roto hadisi da gare shi shekara ta ɗari biyu da uku zuwa ta ɗari biyu da shidda riwaya ce bata inganta ba ta ɗari biyu da tara bata inganta ba amma wanda ya roto hadisi gare shi kayan shekara ta ɗari biyu da uku duk riwaya ce inganta ta Don haka sai ka samu mutum guda hanyoyin yi riwaya gare wanga ɓangaren a ce bata inganta ba wanga ɓangaren a ce ta inganta missa saboda wannan al-ikhtilaf da ya samu don haka ba almajiran da sun kai karatun hadisi gare kayan wannan matsala ta sahai duk riwaya su gare ingantatta ta almajiran da suka yi riwaya hadisi gare ba wa kamar ka same shi duk riwaya su gare ba ta inganta to nan min rage ka san almajiran da sun kai riwaya gare kayan wannan matsala ta samai ka san almajiran da sun kai riwaya gare ban ta samai don in hadisi ne shigo ga littaye ka gane ingantacce na ko ba ingantacce na ba kaga ashe matsalar kada hadisi ya inganta ko bai inganta ba ba ta ci makwanta ta ba matsala ta wanda ke ta aiki ja jajir ka tantancewa kala a tattara a ƙwararshen ƙwararshen ranatun an habibin habibin shahid kala a wurin ibn sirin ibn sirina ya hore ni wanda kenan anas muhammad an as'al al-hasan ibn hasan in tambayi hasan hasan al-basri kenan mimman sabi hadisin haqiqa ga wani ci hadisin dabba suna fa sa'altu husain tambayi shi hasan fa qala ke min samura min samura tabni daga samura wanda malamai suna da sabani wanda har ya kasu kashi uku kauli uku game da riwayar Hasan al-Basri daga Samura bin Jundab ko suka ce hadisin duk hadisin da Hasan al-Basri ya rato ga Samura bin Jundab bai inganta ba gaba dai ko sun ce a babu wanda ya inganta sai hadisin ga na suna shi ɗaya inganta wasu kuma suka ce a riwaya ta gari ya inganta kawalu uku a cikin littafin hadisi to amma abin ishara a nan imam buhari wa bai kawo hadisin ba na samar ta bin dabin wanda Hassan ya roto gari iyaka kawai ya yi ishara zuwa gare shi don bai cika sharuɗa ne ba kuma bai da wata hanya da zai bi irin wanda ya bi ma wancan da ma a ƙare ya ta kawo hanyoyi hanya na hanya na hanya na hayar ɗunki gaba ɗaya an gane saboda ka yi ishara zuwa gare shi amma ashabu sunan duk sun roito shi kirbisi kuma ya ce hasanun sahihun nan hadisin da aka san cewa yana cewa a al-gulamu murtahinun bi aqiqatihi tusbahu anhu yawma sabihi ko yawma sabihi wa yuhlaq wa yusamma ana yanka mai yaro dabba suna hakki na a yanka mai da za a yanka da ranar cika bakwai a yi mishi aski a ambaci sunan shi tirmidhi ya ce hasanun sahihun wallahi ma inda Allah ta'ala باب الفرع فرعي فرعي باب الفرع wata dabba ce da حدثنا عبد الله أبتانو أبتانو حدثنا عبد الله أخبرنا معمر أخبرنا الزهري عن ابن المسيب شين سعيد كو سعيد بن المسيب آخر المتقدمين سلكي أبو هريرة رضي الله عنه شيخ أرمن في أبو هريرة أنا أبي هريرة رضي الله عنه an nabi sallallahu alaihi wasallam qala la fara'a, la faraha wala asirata la faraha wala asirata babu fara'a, babu asira ma huwa al-fara wal fara'u awwalun nitaji farkon da kano yadbahuna hu sun kace sai suna yanke shi da dawaki tim ga dakutun su in kuma ka ta haihuwa farin to wannan ɗana gunki na to babu wannan musulunci ya shahi wa atiratu ita kuma atira fi rajab a cikin watan rajab ake yanka kamar wanda aka layya in watan rajab ya shigo to za a yanka dabbobi rajabiya ake ce mata rajabiya to musulunci ya shaye wannan da layya layya duk ta shaye waɗannan dama ne wacce ita shirka ta rajabiya ko an yi yinta a cikin musulunci amma layya ta ɗauke ta babul atira babin atira حدثنا علي بن عبد الله كان كما كانت ابدان حدثنا سفيان قال الزهري حدثنا عن سعيد سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا اتيرا باب فرع باب اتيرا قال والفرع اول نتاج او نتاج كان ينتج لهم ابي هريره هو da اكي haifan مسلم kanu sun kasance yazbahunahu suna yanka shi da tsawakitihim ga ɗagutocinsu wal atiratu fi rajabin dabbar da ake yankewa a rajab bayyata shaya wannan insha Allah subhanahu wataala ne kamata mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah shi ya mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik